فإن تقوى الله خير زاد للعبد في الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون إن من أعظم النعم التي يمن الله بها على عباده أن يرزقه جنى النفس فإنه الغنى الحقيقي الذي يملأ القلب رضا ويرث النفس قناعة ويجعل العبد متعلقا بربه لا بما في أيدي الناس وليس الجنى المحمود في شرع الله هو كثرة الأموال والمملكات فقد يكون الرجل من أغنى الناس مالا وهو من الأف وهو من أفقرهم نفسا لا يشبع لا يشبع من الدنيا ولا يقنع بما آتاه الله عباد الله وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة فقال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس قال إمام النووي رحمه الله معنى غنى النفس القناعة والرضا بما قسم الله تعالى وعدم التقلع إلى ما في عيد الناس أيها المسلمون إن جن النفس من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة لأن صاحبه يعيش مطمئن القلب ساكن النفس راضيا عن ربه شاكرا لنعمه قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحياة الطيبة هي القناعة وقال الحسن البصري رحمه الله من رضي بما قسم الله له كان أغنى الناس بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أما بعد أيها المسلمون إن غنى النفس يورث العبد ثمرات عظيمة منها على سبيل المثال أولا يورث القناعة برزق ربه يورث للعبد القناعة برزق برزق الله ثانيا راحة القلب وانشراح الصدر ثالثا السلامة من الحسد والذنب رابعا التوكل على الله عز وجل خامسا الشكر على النعم ثالثا الصبر على البلاء روى مسلم عن عبد الله بن عم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shirin kawunanmu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda zai iya batar da shi wanda Allah ya rubuta masa bata ba wanda zai shirye da shi na da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya na da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ida da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da sallama da amincewa masu yawa bayan haka ya uwa masu albarka ina yi muku wasiya da kaina mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin jin tsoron Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin guzuri wanda bawa zai rayu da shi duniyarsa da lahirarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kuwa yadda suka yi imani ku ji tsoron Allah madaukakin sarki hakikanin jin tsoron Allah madaukakin sarki kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi masu miƙa waya zuwa ga Allah Su subhanahu wata'ala ya ku yawuwa muminai hudubar mu ta yau tana magana ne akan muhimmancin wato riko da wata ɗabi'a wadda ake kira wadatar zuci yana daga cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ya ɗora al'umma ce a kai, shi ne su kasance masu wadatar zuci masu abin da ake kira alƙana'a wadatar zuci wato ƙaramin gatarinka ya fi sari ka bari kullum musulmi ba a son ya rayuwa ta yi yana waje-waje yana kalle-kalle yana tsammani-tsammani to sai rayuwa ta ta shiga kunci da wahala saboda ni wannan abin da yake leke yake tunani yake sa rai ba lallai na samu wannan abin ba kullum rayuwa ta za ta shiga cikin wahala da kunci saboda ni ya ɗauki rayuwa ta ya sarkawa ta ga abin da ba lalle na ya samu wannan abin ba abin da musulunci yake so ka zama mai wadatar zuci mai hankuri da rabon da Allah ya baka mai riko da abin da Allah ya baka kana hankuri da shi lalle yana daga cikin mafi girman ni'ima wadda Allah subhanahu ta'ala yake ni'imta bawa da ita shine Allah ya azurta bawa da wadatar zuci domin ita wadatar zuci ita ce wadata ta haƙiƙa ita ce wadata ta gaskiya wadda zuciyar mutum za ta cika da samun yarda Allah subhanahu ta'ala zai gadon marayuwa da samun natsuwa da kwanciyar hankali riko da wadatar zuci yana sa bawa kullun zuciya ta tana ratayuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba wai rayuwa ta ko zuciya ta tana ratayuwa ga azan hannun mutane ba mutumin da ba ya da wadatar zuci kullun zuciya ta tana ratayu ne ga abin hannun mutane da su mutane ya ɗauki rayuwa ta ya kallafa su kuma baya ko cikin su wanda suka tunanin su wa alkhairi ko su ba wannan abin kun ga akwai wahala kai ka ɗauki rayuwar ka kallafa ma dukiyar wani arzikin wani kujerar da wani yake a kai lalle sai ka samu kaza ta sanadiyar wannan shi kuma ba kai ne a gabansa ba ba kai ne ba kuwa cikin tunaninsa to irin wannan sai rayuwa ka ta shiga cikin wahala da kunci sai a gama sai ya dawo tun yana hankuri har ya kai wajen furtawa miya unhanin wane miya unhanin kujera ce miya unhanin samu ne miya unhanin kaza ne ga sunan sun bamu cikin wahala sun bamu cikin kaza ai kaza kaza da ni da shi da uwata da uwatai da uba ne da kanin ubana wane ne duk kana bata mun ga lokaci waye ba shi arzikin waye ba shi kujerar waye kai shi ga matsayin bai san da kai ba bai san da zamanka ba ne shi Allah bai san da kai ba don me kake bata kanka lokaci saboda karancin wadata zuciyarka baya cikin wato arziki abin yabo ga mutum a ce ya tara dukiya mai tarin yawa ya mallaki ababe da yawa amma kuma babu wadata zuci a cikin zuciyarsa kullum ya zauna cikin wahala saboda bai da wadata zuci yasa za ka yi mamakin waɗansu mutane yadda suke biya wasu mutane a guje suna gudu suna kuka ba abin duniya ba su da ba a'a ba su da wadatar su ce shi yasa Allah yana so ya ɗanɗana musu kudarsu su azabta tunan duniya kafin su lahira Allah ya yi ma komi ya ruwa ma asiri komi Allah ya maka ya baka lafiya ya hore ma abin da hake ci ya hore ma 'yan malabar da hake shiga da iyalanka ɗan abin hawa da kake hawa me Allah bai ma ba amma kai kullun tunaninka sai ka tara dukiyar nan da yawa saboda baka da wadatar zuci shi yasa rayuwarka kullun za ta shiga cikin kunci da wahala sai a ga mutum baya koshi baya wadatuwa da abin da Allah ya bashi hakika annabi sallallahu alaihi wa ya bayyana mana hakikanin abin da ake kira wadatar zuci yace laysal gina an kasratil arf mazala ce ba shi ne wadata ba ba shi ne arziki ba yawan tara kaddarori yana da milaye da gidaje a Abuja yana da su a Kaduna yana da su a Lagos yana da kaddarori a gari kaza har ma wajen Najeriya yana da su manzala to ba ne arzikin ba ba ne arziki ba walakin gina ginan naf manzo Allah ce ka san abin da aka ce ma arziki shi ne Allah ya azurta mutum da natsuwar zuci hankuri da abin da Allah ya baka wannan manzo Allah ce shine hakikanin arziki Imam an-Nawawi rahimahullah yake fassara mana ma'anar ginan naf yace abin da ake ce ma ginan naf shine al-qana'atu wadata zuci warrida bima kasaba Allah ta'ala da yarda da abinda Allah ya kasa ya baka da arziki din wa adamu tadallu ila ma fi aidin nas da rashin leke da hange da sa rai ga adon hannun mutane ba abin da ka samu wahala ko ka wahala ko in wahala ko shi wahala iri ka kallafa rayuwarka ga wane ya baka kaza ko wanda ya sa ma kaza wannan abin manzala ce duk wanda yake sa wannan baya da wadatar zuci ya ku bayan Allah tabbas ita wadatar zuci tana daga cikin mafi girman sabubban samun arziki duniyar lahira domin wanda Allah ya azurta da wadatar zuci ya ishi mutum innal kar. manzo Allah ya ce zai rayu cikin natsuwar zuciya za ka rayu cikin natsuwar zuciya sakinin nafs kana da rayuwar ka tana cikin natsuwa radiyan min rabbi kana mai yarda da ubangijinka ga abin da ya baka shakiran da na'ami kuma kana gode ma Allah ga ni'imar da ya baka Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki na kwarai namiji ne shi ko mace shina mai imani falanu nahu, hayatan tayyiba Allah shi za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi me ce rayuwa mai daɗi Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara musu yadda yace alhayatu tayyiba hiya alkana'a, shine wadatar zuci ba wata rayuwa mai daɗi wadda ta kai wadatar zuci sai ka sahiya ta waye ka haita daji da ɗan injibinka ka je ka yi ban ruwanka ko da ɗan gasarinka ka je ka yi sassabinka ka wata wanga taki nan ka je ka yi nan ko da haka an kara azahar ta yi la'asar ta yi ka dawo gida gun abin da ka samu ka ci abinka hankalin hakwance kana cikin nutsuwa a daidai wannan lokacin shi kowa na kan wahalce kuma abin da ya kasa rai ya samu bai same shi ba wanda ita ce rayuwar da kuwa ga mulki daga nan sai gaji an ce hawan jini ya kama shi sai diabetes daga nan da shi kenan kuma cewa da Allah ya ce saboda haka wajibin musulmi ne ya yi riko da wannan ɗabi'ar wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu akai imamul hasan al-basri rahmatullahi alai yake cewa man radiya ma qasama Allahu lahu duk wanda ya yarda da abinda Allah ya raba ya bashi kana aganan na yana daga cikin mafi wadatar mutane ya ku bayan Allah lalle wadatar zuci yana gadan mu bawa samun wasu alkhairai masu tarin yawa abu na farko in Allah ya azurta ka da wadatar zuci sai ka samu alkana'atu bi rizqillah wadata zuci da arzikin Allah abin nan da Allah ya baka sai ka yayi maka abu na biyu sai ka samu rahatul qalb hutun zuciya hutu na zuciya sai ka same shi wanshirahu sadar da yalwar kirji ka ji kirjinka ya bude da abin da Allah ya ba kuma sai ka huta na uku assalamatu min alhasad wa dam sai ka samu kubuta daga hasada baka hasada kowa kuma sai ka samu zuciya ka sa kubuta daga kwaɗan abin hannun mutane sannan a tawakkul alallah na hudu shine dogara ga Allah madaukakin sarki na biyar a shukur ala ni'am sai ka zama cikin masu gode ma ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su shi ku Allah ya alƙawari duk wanda Allah ya ba ni abin da ya ba shi ya gode Allah zai ƙara shi na shida sai Allah shi azurta ka da wa alal bala hankuri akan jarabawa da Allah ya maka ga ka cikin jarabawa amma kuma Allah ya sa maka haƙuri da zuriya akan wannan jarabawa ɗin to wannan ba ƙaramin samun arziki ne ba a azurta bawa da waɗannan ababe guda shidda kuma ba kowa ake azurtawa da su ba sai wanda Allah ya azurta shi da abin da ake kira wadatar zuci imamu muslim ya rawaito hadisi daga abdullahi dan amru Allah shi kara musu yadda yace lalle annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kada aflaha man aslama hakika ya rabauta duk wanda ya mika al'amarin su zuwa ga Allah wa ruzika kafafan Allah ya bashi arziki kafaf menene arziki kafa arziki shi ba mai yawa ba shi ba dan kadan ba tsaka tsakiya arziki gwargwaron dan abin da zaka ci zaka sha zaka yi sura yan ma shi yan abubuwa dai alhamdulillah duk wanda Allah ya ba wani wa qanna Allahu bima ata Allah ya sanya da shi wadata a zuci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mana duk mutumin da Allah ya azuta shi da wadatar zuci ita duniyan nan ma da ka gani wallahi ita za ta turmu da hancinta haka tana nema nake tana ce toga ne shi ku shina gudu Allah zai sa duniya ta turmu da hancinta tana bidakka saboda ne kai ba ka damu da ita ba daidai lokacin wani na ganin motar da yake hawa ba ita ya kamata ya hau ba babbar da ya kamata ya hau gidan da yake ciki ba shi ya kamata ya shiga ba wanda ya kamata ya shiga na gaba gare shi matan da yake aure ba su suka dace da shi ba kamata ya yi ya canza su komai rayuwarka kullum ka adam ka shiga kunci da wahala Ɗan uwa masu albarka Allah shi azurta mu da wadatar zuci Allah shi ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon wato aiki da ita yan uwa akwai sako akwai wata buyar Allah da take wani gari da ake kira Seda a Sokoto local government eh, Sokoto state a cikin gundumar sanyin nan wannan matar takan shigo nan tana ɗalibar ilimi tana karatu a nan makaranta argungu a islamiyya mu suke zuwa tana karatu to kuma malama ce a can garin Seda Seda ko eh daidai miki ko to wannan matar tana da ya mara lafiya tun tana karamar yarinya an kai mata aiki tana da matsalar gamewar gabanta da bayanta sun game wuri guda yari aka je aka yi mata aiki bayan an yi aiki ta ji dama hatta ya aure yanzu kuma sai ga matsalar ta sake tashi to shine wannan matar ta zo makaranta ta kawo wannan takardar takardar naman ta tana cikin mota da na biyo da ita an je asibitin udud an yi mata estimate ɗin kuɗi naira dubu ɗari hudu da wani abu sama ban san abin da ke sama ba na yi alkawali za mu haɗa mutane za mu nema mata taimako wanda allah ya ba dama da zai iya taimakawa za mu haɗa shi da wannan mata takardar na nan amma an yi tihe da motar birnin kebe da an da ko in gwada muku estimate ɗin ko in gwada mu wanda ka son taimakawa ga estimate ɗin da ita asibitin udu ta yi kuɗi naira dubu ɗari hudu da ɗan wani abu a kansu ake nema a ceci rayuwar boye Allah ga daga mutuncin aurenta kai ka sa a ce mace na da irin wannan matsalar da al'aurata da gabanta da baya sun gami, wani namiji zai iya zauna da ita saboda Allah wanda Allah ya ba dama ta taimakawa ya zo ya taimaka mu wannan boyar Allah takardar na nan udu ta rubuta waɗannan kuɗin da ake neman taimako ba wani ƙaramin asibiti ba mu muna da shaida na wannan Allah ya ba mu ikon taimakawa in akwai wata ƙungiya da aka san kuma tana iya taimakawa da Allah wani ya muna mana hannu wannan buyar Allah a samu dama Allah ya sani mu dai ba mu da abin da za mu bata ba mu iyawa abin da ya haƙare mu kuɗin nan wallahi ba mu da su kun ji murnanci ni dai wallahi ban da su Allah ya sani wallahi ban da su saboda haka wanda Allah ya hore ma dama ko da shi da wasu ko da shi da wani ko da wasu su haɗa kai don Allah boye Allah ga yarin ga a taimaka mata a je a yi mata aiki domin a ceto rayuwarta nan da ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله